gaba ɗaya na ma yare nan kara cewa ni zan ba ta naira dubu goma sha shida ranar ban nan sha'e zama ya kasa na kasa zama ban nan ban nan gaba ɗaya kanta ni gaba ɗaya ma gudun ne kai kanta riske ne nan gani ina ta ɓoye ɓoye kamar tsohon ɓarawo gaba ɗaya ni ne ma kan ma ta riske ne nan nake yi wallahi ita ce ina ai ba zan doka ba ina ban doka ba zan doka ba wallahi ina Yawwa, ma kai nake nema. Da ka biyo nan ta kowa gidan mu kaga wata yana doguwa haka fara mai dan tsayi haka. A yawwa ita Allah sa bata gane ka Yawwa, dama ƙarya ne mata nace mata ranar banda ta zan bata naira dubu goma sha shida. goma sha shida. Eh, kawai yanzu kaga tare da kai muka je muka sayar da wurin tambayo kuɗin waya ga an ce dubu uku. abinda ɗaya ka so gare ka kawai idan ta gane ka ta ce ina nake. kawai ka ce mata an tura ni kawai wurin noma eh, noma noma kawai noma kawai noma kawai